Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM Dolal da tashar mu ta biyu Afrik akan mita 200 biyar zangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masarar Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da saura abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 12 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labarai. Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin kadinal ɗin Washington DC wanda aka ambaci sunansa a wata tabar gazar lalata. Da alamar kasar Turkiyya ta ba da umarnin sakin ba amurkin fastan nan wanda tsare shi bisa zargin ta'addanci ya janyo takaddama tsakanin ta da Amurka. Sannan jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da talatin sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. To madalla bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka kaddamar a jihar Niger tsakanin shugaban 'yan sanda da Fulani akan sha'anin tsaro. yau nan taron gada muka akwai dattijan da ya zo abinda aka sace musu sanu 700 aka sace musu kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen ɗaukar shanun shi haka kuma za ku ji ranar da rawar da mata ke takawa a jihar adamawa a zaɓukan fitar da gwani da ke gudana a najeriya rana ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma Allah subhanahu wata'ala domin a cikin mu 'yan takara na jin kusan mutum biyar ya tsame ne ya bani wannan abu sai kuma a kasar jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da wata fadakarwa akan maganar kare haƙƙin 'yan mata. in Allah baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya to kai imanin da ɗiyan wata watakila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar eh, ilimi da tarbiyya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata. sannan kuma da yake yau juma'a ce muna da shirin duniyar amurka da ra'ayoyinku amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin kadinal ɗin Washington DC wanda aka ambaci sunansa a taɓar gazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Moyel ya maye gurbin Cardinal Theodore McCrick, Bishop ɗin Washington DC, wanda aka zarga da aikata lalata. To sai dai kuma shi ma Moyel ɗin ya shiga matsala saboda yadda ya yi da batun zarge-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin katolikan. tun lokacin yana bishop ɗin pittsburgh a jihar pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006 wani gungu masu taya alkali yanke hukunci a pennsylvania ya gano cewa a watan agustan da ya gabata shugabannin majami'ar katolika fiye da ɗari uku sun yi lalata da yara ƙanana akalla dubu ɗaya cikin shekaru 70 da suka gabata kuma shugabannin cocin na katolika sun yi duk abin da suke iyawa na yin rufa-rufa Yau an ci gaba da shari'ar ba'amurken faston nan wanda tsare shi da aka yi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Turkiyya da Amurka. To amma bayanai na nuna cewa gwamnatin Turkiyya ta amince ma fasto Andrew Branson ya dawo Amurka abinda ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyar. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da gurfanar da fasto Branson da aka yi bisa zargin aikata ta'addanci. kafafen yada labarai sun yi ruwaito jiya alhamis cewa gwamnatin amurka ta cimma jituwa da turkiya kan batun wadda ta hada da sassauta takunkumin da amurka ta kakaba ma turkiya a madadin wanke branson daga zargin jami'ai a gabashin uganda sun ce mutane sama da talatin sun mutu sanadiyar wata gocewar laka martin oren kwamishinan sashen kai daukin gaggawa ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa gocewar lakar ta gunguro manyan duwatsu zuwa cikin kogi don haka kogin ya batse har ruwa ya gaba da mutane da dama hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa yayin da masu ayyukan ceto ke ta ƙwaƙulo baraguzan da ke ƙasan tsaunin elgon mai tazarar kilomita 250 daga Kampala babban birnin ƙasar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren ji Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan north carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar atalantika suka ce har yanzu guguwar ta michael tana tafi da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda tun da safiyar jiya alhamis guguwar ta makiyal ta koro iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya a jihohi masu dama da ke kudu maso gabashin amurka bayan da tafki wato ta tafka barna a sassan florida panhel a matakin mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske an ba da rahoton mutuwar mutane akalla shida sanadiyar guguwar ta makiyal wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taba gani a yankin kuma ta uku a girma a tarihin amurka baki daya shugabannin manyan kamfanoni irin su richard branson da steve case sun kasance na baya-bayan nan da suka dakatar da hulɗa da ƙasar saudiya bayan ɓacewar wani ɗan jaridan ƙasar ta saudiya a farkon wannan watan wato a farkon watan turkiya Branson shugaban kamfanin Virgin Group da ke Burtaniya ya faɗa a wata takardar bayani cewa da ina da ƙarfin gwiwa game da masarautar Saudiya da shugabanta na yanzu Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Don haka ne ma na amince da matsayi biyu na darakta a yankin tekun Red Sea ko Bahar Al'amar. to amma abin da aka ce ya faru a turkiya game da bacewar dan jarida jamal khashoggi idan gaskiya ne zai shafi niyyar mu mutanen yammacin duniya ta yin hulɗa da gwamnatin saudiya muna buƙatar ƙarin bayani fa a makon jiya ne dai hashogi ya je karamin ofishin jakadancin saudiya da ke ƙasar turkiya don ya samo wasu takardu don shirye-shiryen aurensa Khashoggi wanda ke da zama a Amurka wanda kuma yakan yi rubuce-rubuce masu cike da caccakar Saudiya a jaridar Washington Post bai fito daga karamin ofishin jakadancin ba tun bayan da ya shiga. Labaru da kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu soma ne da rahoton da Nasir Mustapha Basari ya aiko mana daga Mina jihar Niger akan taron na musamman tsakanin shugaban 'yan sandan jihar da shugabannin Fulani akan maganar neman kwantar da tashe-tashen hankula da kan barke. An gudanar da wani babban taron duba hanyoyin da za a magance matsalar garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar niger da ke arewacin Najeriya. taron dai wanda ya kunshi 'yan sanda da kuma shugabannin kungiyar fulani makiyaya ya mai da hankali ne akan yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa sannan da satar shanu da fulanin suka ci har yanzu suna fama da wannan matsala kamar yadda shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah a najeriya alhaji muhammadu kiruwa ya yi karin bayani ko jiya akwai yau nan taron gada muka akwai dattijan da ya zo abinda aka sace musu shanu 700 aka sace mashi kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen ɗauka shanun shi ina kenan a nan jihar neja ne wajen alawa shanu 700 aka kore mashi kuma aka kashe ɗiyan shi biyu kuma aka kashe soja guda wurin wajen kai musu doki saboda haka duk wahalar da ake sha ta sace sace na barayin shanu da kidnapping kashi 95 bisa ɗari hillani ne ke sha domin a duk sahiya ba ranar da ba za a yi kidnapping mai hillaci 20 ko 30 ba ba sahiyar nan kuma ana an su ba tare da tunda su ba su shela ba su hada ma kowa za su je su kai kuɗi ne kawai don su an shi fansan mutanen su sannan shanun da ake ɗauka kashi 99 bisa ɗari duka shanun hilani ne saboda haka wannan wahalar da hila ne ke sha a wannan matsala ta barayin shanu ta yi kowane matsala da mutane ke sha a najeriya kwamishinan 'yan sandan jihar niger mr yakadi dibal wanda ya halarci taron ya ci rundunar 'yan sanda ta dukufa wajen yaƙi da miyagun mutane a saboda haka ya ce babu shakka akwai buƙatar haɗa hannu domin samun nasarar da ake buƙata. sannan ya nuna gamsuwa da ayyukan 'yan sa kai da ke aikin taimakawa wajen yaƙi da barayin shanun kamar yadda ya yi ƙarin bayani. You have done tremendously well, and I want to encourage you to liaise with the police. ya ce ina so in gode maku kuma aikin ku yana yin kyau ina ƙara maku ƙwarin gwiwa amma ku rika haɗa hannu da 'yan sanda wajen gudanar da ayyukanku. Daga bisani dai shugabannin Fulanin sun buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta taimakawa 'yan sa kan dababuran hawa da zai ba su ƙwarin gwiwar fatattakar miyagun mutanen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai jihar Adamawa inda a yanzu haka da alamun mata sun yunkuru domin fuskantar babban zaben da ke tafe inda wasu matan suka yi nasara a zaɓen fidda gwani a jihar ta Adamawa ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Da alamun dai a wannan karon mata sun yunkuru domin kwace goruba a hannun kuturu inda a jihar Adamawa mata da dama ne ma suka haye zaben fidda gwanaye a jihar domin baya ga wata tsohuwar jami'ar jinya da ta lashe zaben takarar gwamna a yunar jam'iyyar ppn mrs lami musa haka na kuma an samu mata 'yan takara da suka lashe takarar neman kujerar senata da suka hada da sinita binta masu garba da ta tsaya ba tare da hamayya ba da ma wata tsohuwar 'yan majalisar wakilai aisha dahir binani ita dai binanin ta maka da wasu manyan 'yan siyasa biyu ne da suka hada tsohon shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta najeriya algon jihar adama barista ali wakilu boya da ma kuma tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwan najeriya npa injiniya umar suleiman to wai ko mai binanin ma ke cewa gane da wannan nasarar da ta samu na ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma allah subhanahu wataala domin a cikin mu 'yan takara na jin kusan mutum biyar ya tsame ni ya bani wannan abu kuma ba wai ya bani ne don baya son sauran ba a'a ko kaɗan nima shekaru uku da suka shige uku da rabi na ya takarar nan bai bani ba amma ya ba ma wani to yanzu kuma na shiga wannan takarar ya bani don haka ni ba abin da zan ce sai dai ungo da mishi kuma ina matukan farin ciki da wannan development a tsammaci fiye da abin da na yi da a ƙananan hukumomi uku sha Allah. to sai dai koyan da ma mata ke murna har yanzu tana fa kasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar apc adamawa inda ko ake kai ruwa rana a abuja dr mahmud halilu ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na mun tattaru bayanai a duka kananan hukumomi 21 na jihar adama duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da bidiyo da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada dai mun hada kokenmu kuma na kai da hannuna na je na yi presenting na je na gabatarwa ita wannan kwamiti muna jiran su kira mu mu bayyana a gabansu. sannan ah, magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa ah, na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya wannan ko kwanto kada a yi. Da kome gwamnan jihar Adama Sinita Muhammadu bin Doje Bello wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerarsa ke cewa. Domin ah, ni dan ina wa fati biyayya kuma daga national har ward. A wayan mutanen ba 'yan Adama ba ne. Ah, daga national aka tura su su zo su bi local government local government da wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni kuma mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah kowa ya ga irin yadda mutane suka fita koma da menene yanzu ka an zo da ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Adamawan za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gaida ibrahim abdulaziz da aiki yanzu kuma bari mu je kasar jamhuriyar niger inda wata kungiya ta kasa da kasa mai zaman kanta wato plan international niger ta gudanar da wani taro na musamman domin farkar da mata akan haƙƙinsu na walwala ga rahoton da sule mumuni barma ya haɗa mana daga birnin yamai a yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan oktoba ne kungiyar plan niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da ofi legalite wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wace aka saba baiwa samari kamar yadda wakilin wannan kungiya a niger harinoel noel ya bayyana pour tout faire pour qu'un jour on ait une situation où la fille ait des conditions semblables à celles du garçon. Kamfan wacce za ta gudana a dukkan sassan ƙasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka a kan buƙatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa in ji mustapha ibrahim jami'in tsare-tsare a plan niger duk eh, matsalolin da yara eh, particularly 'yan mata ke samu fannin su fannin ilimi eh, fannin horo da kariya gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu idan gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu iya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci ya kamata mu tashi eh, don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa matsalolin ga akwai su da yawa president la republique ya sha yin discours a nan fahimta vision ya ba da duk kowa ya tashi ya kama ma gwamnati eh, ne eh, kama mu da muke nan gayi shine eh, makin kamfani. Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu wace ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa ta yaba da wannan tsari. sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya in Allah ba baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya to kai imanin da ɗiyanka ma wata ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar eh, ilimi da tarbiyya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata abu ne wanda yake da babban muhimmanci to amma akwai wani abu wanda mu muke gudu waye kar a sa musu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kama a incin su ya kai wani su fijire mu to wannan abu ya kamata cikin wannan eh, waye kanu da ake ma ɗaya mata cikin wannan yaƙi da ake na ɗaya mata su samu wadata to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fijire ma uwayensu don ɗaya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace. Ƙungiyoyin kare hakkin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abinda a ƙarshe ke zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, in ji ƙungiyar Plan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a bar ma kenan daga jamhuriyar nijar to malam ibrahim yanzu kuma bari mu laika a jos inda wakiliyar mu zainab babaji ke dauke da rahoto akan martanin jama'a daban-daban akan zaben ƙananan hukumomi da aka yi a can Jami'in APC da PDP a jihar Plateau sun fara murza gashin baki bayan hukumar zaben jihar ta bayyana jam'iyyar APC ta yi nasara a kananan hukumomi goma sha daya wanda tuni gwamnan jihar Simon lalan ya rantsar da su. A ranar Laraban nan ne dai aka gudanar da zaben shugabanni da kansiloli a kananan hukumomi goma sha uku da ke jihar yayin da hukumar zaben jihar Plateau ta dakatar da kananan hukumomi hudu daga zaben saboda matsalolin tsaro. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce burinsu ya cika saboda tun can abin da jama'ar jihar Plateau ke hankoron gani shine su zaɓi shugabanninsu a ƙananan hukumomi don shan romon demokradiyya. To mu dai muna yi wa Allah godiya an yi an gama lafiya wanda shine ya fi mana mahimmanci kuma bayan haka Allah ya ƙara mana da nasara akan zaɓaɓɓukan duk da muka shiga. Muna ganin babu wani damuwa a cikin wannan abubuwa. To sauran jam'iyyu na korafin cewa kun murɗe wannan zaɓe ne ba ku kuka ci ba. A'a to idan da ba mu muka ci ba ai da ba a bamu ba. Dama abin da siyasar ta gada kenan irin wannan korafe korafe mutane ba sa rungumar kaddara idan sun rasa abu su hakura cewa sun rasa sai su shiga kama kame. Amma mu muna da ban gaskiya cewa tun da yake an sa abubuwa a ƙasa an shimfiɗa su su turawan zaɓe sun zo sun ce ga wanda suka ci to idan akwai wani wanda yake ja da wannan magana da turawan zaɓe suka yi to ai an fitar da kotu na kananan zaɓaɓɓuka sai mutum ya je can ya bayyana abin da yake hannunsa domin ya nemi hakkinsa da yake nan waje To kai maganan cewa turawan zaɓe su suka kawo sakamakon zaɓe amma bayanan da nake samu turawan zaɓen ma waɗansu sun ma gudu ne kawai an kira su bayan akwatin zaɓe na na ƙauyuka ko kuma na rumfunan zaɓe me za ka ce akan haka? E wato abu na gaskiya a nan shine wa'yansu gaskiya ne eh sun gudu saboda su gudu su tsira da ransu domin mutanen da suka zama kaman gorilla suna tare hanya suna bige mutane suna neman turawan zaɓen ai ba ka zo ka zauna ka sai da ranka akan cewa eh lalle sai an yi wannan ba misali inda aka yi wannan an yi a mangu an ba da labarin result din sakamakon zaben mangu ai ba a bayar ba sun zo sun tsare eh, hanyar lantan eh, ta arewa nan ma an sami irin wannan kaga ba ba da wannan labaran ba amma inda suka je suka yi zaɓe na hakika na gaskiya sun zo sun faɗa sun bayyana ga yadda abin yake idan da ana so a murɗe gaba ɗaya har inda ma ba su zo ɗin ba har inda aka je har inda ba zo sai a yi announcing gaba ɗaya a sanar cewa ga yadda sakamakon zaɓen yake. A bangare guda kuwa kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau John Akans ya ce ba su gamsu da zaben ba don haka za su garzaya kotu. Wannan na farko dai a zaben da aka yi mu mun sani an yi zabe mun je mun lashe zaben gaba daya pdp ta lashe zabe a cikin karamar hukumomi a cikin goma sha uku pdp ta lashe goma sha biyu amma a waye gari kawai sai gwamna ya je ransar da wayansu wanda ba su ce zabe ba to wannan ya nuna cewa yana so ya ci gaba da transition committee na shi da dama ya saba yi so mun sani yanzu dai ba zabe gwamna ya yi shi da yi ba wacce hujja kuke da ita na cewa ba zaɓe aka yi ba an gama an gama kirgin zabe sai baturin zabe sun gudu sai sun bar zabe a wurin da mutane suke an kira su zuwa zuwa state headquarters a inda aka kawo kurgin zabe nan ne ya kamata a yi kirge nan ne ya kamata a kira waya ci da waya ci a ba haka ba a yi ba sai gwamnati sai ta ce ma dukkan baturai zaben su zo jiha aka kira su zuwa jiha sai suka bar jama'a da kuriyu a kauyuka local government so wannan dai ba zabe aka yi ba Kira kana ce ba a tattara adadin kuri'u a wato inda rumfunan zabe aka yi zabe ba kenan an kawo eh, headquarter nan domin a bayyana waye ci zabe a yanzu ma ba a kawo ma headquarters ba an bar su a yanzu har yanzu muke magana zabubuka suna nan a karamin hukumomi a headquarters dai sun zo nan dai sun kira sunayen mutanen da suka ce saboda haka wannan dai wani fashi ne wanda gwamnati ta yi ma jama'a yanzu wani mataki ku pdp za ku dauka to kin san wanda dama an cuce ka sai ka je ko sai barka da zuwan kotu muna kan ba jama'a mu hakuri muna kan ba mutanen mu hakuri Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab da yake muna maganar zaɓe za mu laika a jihar Kaduna inda ake ci gaba da cece kuce akan maganar tsaye da ɗan takarar majalisar dattawa da Kaduna ga Isa Lawal Ikra da wannan rahoton na musamman. jam'iyyar apc a jihar kaduna ta ce haramcin tikiti na kai tsayen da ake cewa automatic ticket a turance cikin kundin tsarin jam'iyyar ne ya sa ta amince a yi zaben ciro na ɗan takarar majalisar dattijan tarayyar najeriya a shiya ta biyun jihar kaduna duk ko da wanda ke kan kujerar da aka ce an bashi wannan tikiti na kai tsaye sanata shehu sani ya kaurace wannan zaɓe barista muhammad ibrahim shine mataimakin mai baiwa jam'iyyar apc jihar kaduna shawara kan shari'a kuma ya fayyace matsayin jam'iyyar da kuma kundin tsarin mulki na jam'iyyar apc a jihar kaduna da kasa baki ɗaya. wato abin da muke kallon wannan magana shine wasu jam'iyya ta kasa ban san ta inda za ta bullo ta shigo da maganan tikiti na kai tsaye ba domin idan ka duba tsarin mulki na jam'iyyar apc musamman sashi na ashirin da ya magana akan zaɓe ya ce ko da ma an samu haɗuwan baki ba ko mutum ya taso shi kaɗai ne wasu sun janye ko kuma an haɗu ne aka ne aka janye to shi tsarin mulki ya faɗa kwararatin mararatin cewa sai an je an yi zaɓe an ce yes or no mun yadda ko ba mu yadda ba kuma a ƙasa ma in ka karanta sashen zaka ya ce domin me domin a kauce ma cewa an tursa sauma wani ne. Yanzu wani hali kuke ciki kenan a jam'iyyance musamman ganin cewa uwar jam'iyya tana magana shehu sanin da za ta ba automatic ko kuma nan kundo an yi zaɓe. Ya eh to uwar jam'iyya ita ta turo masu zaɓe suka zo suka yi zaɓe a Kaduna. Cewa ake yi tun da shi Malam Sani ya riga kai jam'iyya ƙara magana ta mutu. Ai kafin a turo ya janye wannan kara daga kotu saboda haka ba wannan magana so abin muke gani kawai shine a shari'ance dai da kuma tsarin mulki na jam'iyya ba a ce babu consensus ba za a iya samun consensus amma a ce wai tikiti kai tsaye to ni dai na kara da tsarin mulkin nan banga inda aka ce za a iya ba da shi ba. Shi dai sanata Shehu Sanin da uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta tantance a matsayin ɗan takara ɗaya tilo da zai tsaya takara a wannan kujera ta shiya ta biyun jihar Kaduna. ya ce ba zai ce komai game da wannan turka-turka ba saboda gwamnatin jihar kaduna ce ke jayayya da uwar jam'iyya ta ƙasa sai dai shi malam ubasanin da ke cin moriyar goyon bayan gwamnatin jihar kaduna ya shiga zaben fidda gwanin da ya ce yanzu shine dan takara ina mika godiya na ga su wanda muka takara da su wanda sun fito sun kokarin su amma allah ya bani sa kuma suka nuna za su ba mu haɗin kai tare mu wannan ah, mu haɗa kai domin mu kai ga nasara ma jami'ar apc a wannan jiha ta mu ta kaduna duk wani magana da ake yi wannan mun san cewa wani abu ne wanda ba mu ɗauke shi da mahimmanci ba saboda kamar yadda ka sani duk mai son zaɓe ya kamata zo nemi jama'a a zaɓe shi kuma mun san kundin tsarin mulkin wannan jami'a tamu babu abin da kira automatic ticket ko da kai kaɗai dan takara sai ka yi zaɓe. shi ma dai tsohon dan majalisar da sanata shehu sani ya kayar a zaben shekarar 2015 da goma biyar kuma yake son sake shiga zaben domin takarar koma majalisar dattijan tarayyar nigeria sanata sani sale ya ce duk da yake dai kato bayan kato ya so a yi amfani da shi a lokacin zaben fidda gwani amma babu yadda ya iya dole ya karbi sabon salon zaben fidda gwanin da aka yi a jihar Kaduna. Mun goyi bayan a yi zaben kato eh, bayan kato. Amma da jam'iyyar ta yanke hukunci cewa a zo a yi indirect primary nan duk da cewa mun kai korafin mun karbi eh, hukuncin da jam'iyyar ta yanke muka zo muka yi wannan zaben kuma Allah ya ba wasu nasara. Dama dai tun kafin wannan saɓatajiyar ta akan kowaye ɗan takarar majalisar dattijan tarayyar Najeriya cikin jam'iyyar APC a shiya ta biyun jihar Kaduna. sanata shehu sanin ya turje cewa ba zai yadda da wani zaɓe ba idan ba ƙato bayan ƙato ba kamar inda aka yi wa shugaban ƙasa wajen zaben fidda gwani. if you believe in president muhammadu buhari how could your leader accept to do direct primaries do you mean to say you have money to conduct direct primary for the president and you don't have money to conduct direct primaries for other persons that is not acceptable To ko me matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da turka-turkar da ta turke maganar zaben fidda gwani a shiya ta biyun jihar Kaduna? Malam Samuel Aruwan shine babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. shafi ba da tikiti na kai tsaye ba tare da an yi zaben ciro ba wannan ba akan ka'ida ba ne ba kuma demokradiyya ba ne a tsari ne demokradiyya ya zama wajibi a baje komai a fefe duk abin da membobin jam'iyya suke ganin cewa shine mafi alheri a tabbatar musu da abin da suke so wannan shine matsayin da girma gwamna kan wannan batun da ya shafi ba da tikiti na kai tsaye har zuwa yanzu dai bangaren sanata kwamrar shehu sanin da na malam uba sanin da kowane ke kirarin cewa shine zai daga tikitin taka takara na zaman jiran dakon ganin sunan da za a kai gaban hukumar zaɓe ne a matsayin ɗan takara na ƙarshe da hukumar zaben za ta buga a cikin jerin jadawalin 'yan takarar jam'iyyar apc a wannan ƙasa isa lawali kara, murar amurka daga kaduna a Najeriya. Isa Lawan Ikra kenan daga Kaduna kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama. To, Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin Cardinal ɗin Washington DC wanda aka ambaci sunansa a taɓar gazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika. Wasu 'yan sama jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyar mu ba tare da wani lahani ba 'yan mintoci bayan da aka cilla su zuwa sama a wani kumbo don su je tashar ƙasa da ƙasa ta sararin sama. da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu joe gill sai kuma ni abdulaziz adili turo ke cewa mu ni lafiya